amma ba'adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau muna sha biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1441 wanda ya zo daidai da takwas ga watan biyar a girgoriyan kalanda 2000 da ainihin wato sha a 2020 a don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe cikin anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf a street a idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kwana a nambar aya ta goma sha biyar a cikin wannan sura mai albarka suratu azariyat yau kuma za mu tashi kan nambar aya ta sha shida insha Allah alarama mai Allah ya ci أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إن إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون نعم. وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق لكم مثل ما أنكم تنطقون الله سبحانه وتعالى يتي إن المتقين للي ما سطوران الله في جنات سنة cikin aljannatai wa kuma suna cikin maremari na ruwa wato kogunan nan da guda hudu na ruwa da na nono da na ainihin wato zuma da kuma na ainihin wato jiya. Allah madaukakin sarki ce suna nan a cikin waɗannan maremari akhizina ma atahum rabbuhum suna masu karɓar abin da ubangijinsu mahalicinsu ya ba su innahum domin su kanu sun kasance kabla zalika tun kafin shiga su aljanna muhsinina suna masu kyautata ibada da kyautata aƙida, da kyautata tauhidi da kyautata alaƙa da ubangijinsu subhanahu wata'ala kanu qalilan min al-layli sun kasance kaɗan ne daga cikin dare ma ya haja una abinda suke kwanciyanta suke yin bacci suke ainihin wato hutawa amma wa bil ashari da lokacin suhur ma'ana ƙarshen dare hum yastaghfiruna sukan tashi su ta istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da sauransu kamar yadda ya tabbata hadisin na na Aisha yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. ya kasance yakan yi nafilfili da daddare hatta ta tafattaru kadamahu har sai ainihin wato a duniyarsa ko kafafunsa sun kumbura saboda ibada saboda shi annabi qiyamul laili malamai suka ce shi wajibi ne a kansa amma sauran muminai ainihin wato mustahabbi ne to ya yastaghfiruna wasu malamai sun fassara da cewa sukan tahi su ta istighfari da tuba zuwa ga Allah su malamai kuma sun fassara shi da cewa sukan yi salloli da na filifili wasu kuma suka fassara cewa kano kalilan minan al-layli ma ainihin wato wani lokaci na dare sai su tahi su dinga sallah a cikin farko farkon dare ma'ana wa bil ashari tan karshe karshen dare kuma sai su ta istighfari hum firona wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum a cikin dukiyoyinsu kuma bayan kasancewarsu haka akwai haƙƙi ga wanda yake mai tambaya da kuma wanda Allah ya haramta miki tambaya kamar yadda jiya mun dan yi dogon bayani dangane da irin yadda ya kamata mutane su taimaka wa bayan Allah musamman waɗanda ba sa iya zuwa su ce suna cikin damuwa a taimake su Allah ya ce wa fil ardi ayatul lil muqinina lalle a cikin abin nan ainihin wato ƙasa wato akwai ayoyi ga masu sakankancewa da ubangiji subhanahu wa ta'ala duk mutumin da yake sakankancewa da Allah subhanahu wa ta'ala to lalle dangane da abin abin da ke faruwa a duniya yakan gane girman Allah kamar yadda wani yake cewa ala innana kulluna ba'idun wa ayyu bani adamin khalidun fa ya ajaban kaifa yu'sal ilah am kaifa yajhaduhu aljahidu yace walillahi fi kulli taskinatin wa fi kulli taharikatin shahidu yace wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun wa fil ardi a cikin ƙasa ayatun akwai ayoyi lil muqirina ai fiha min al ayati dallata ala azamati khaliqiha a cikin ainihin wato ƙasa akwai ayoyin da suke nuna girman wanda ya halitce ta wa ƙudratihi albahira da kuma ƙudurarsa wacce take bayyananniya ga ta a fili mimma qad zara'a fiha min sunufin nabati na abin da Allah ya tsirar a cikin ta na dangogin kayan itatuwa wal da kuma sauran dabbobi yanzu malamin geographers da kuma waɗanda suke da ilimin hai'a da ilimin ainihin wato al'amura na dabbobi suka ce har yanzu ba a ƙure kalar dabbobin da suke cikin ruwa da wanda suke kan tudu ba kullun sabbin wasu halittu ne wanda ba a taɓa ganin irinsu ba suke ƙara fitowa ake ƙara gani to wannan kaɗai ya isa ya nuna allantakar ubangiji da kuma aya cewa lalle akwai allah subhanahu wa ta'ala wal mahadi wal jibali wal ah, ah, kifari ko eh wal kifari wal anhari wal bihar wato irin abubuwan da ake gani dangane da duwatsu abubuwan da ake gani dangane da koguna abin da ake gani dangane da ainihin wato teku da sauransu waktilati arsilatin nasi wa alwanihim da irin abin da ke faruwa na saɓanin harsunan mutane yanzu sai kaga kai kana magana ne wanda ke yaran ka yana magana kana fahimta kawai sai ka ji wani ya juya harshe yana wasu maganganu wanda kunnen ka yana ji amma Allah baka isa ka gane me yake faɗa ba wannan kadai ya isa ya nuna mutane aya wa ma jubilu alaihi min al-iradati wal quwa da kuma abinda Allah ya gina mutane akan sa na irada da kuma ƙarfi wa ma bainahum min at-tafawuti fil uquli wal fuhumi wal harakat da abinda ke tsakankanin mutane min at-tafawuti na ainihin wato wato tserereniya wato wane ya wuce wane a arziki wane ya wuce wane a kuli wane ya wuce wane a hankali wane ya wuce wane a fahimta wane ya wuce wane a ƙarfi wane ya wuce wane a iyawa da ƙwarewa da sannin makama wa sa'adatu wa Shaƙawa. wani yana cikin nutsuwa da kwantar hankali yana cikin walwala wani kuma yana cikin bala'i da tashin hankali wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata mutane su gane girman Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce wa fi tarkibihim min al-hikami fi wada'i kulli udwin min a'dha'ihim na daga abin da ke cikin tattare da su na yadda Allah ya gina halittar su yanzu ka kalli idanka idan nan wani dan gululu ne mai laushi Allah ya kullar wani ruwa a cikin sa yana yawo ana bula shi ruwan ya tsiyaye hikiran ka daina gani shine gilas ka. kuma ka duba ha gani ta inda Allah ya yake da iko sai ka ga mutum zai iya samun ko ina matsala a cikin jikinsa amma da wahala ka ga wato matsala ta samu idansa saboda idansa kabar shine kusan rayuwarsa gaba ɗaya. sai ga Allah ya kare idansa sai ya gama hatsarin duniyan nan ya gama faduwa kan mashin ya gama faduwa a mota a gama duk abin da za a kai ya bugu kafa ta karye hannu ya lankwashe amma sai ka ga idanu lafiyarsa garau wannan Allah da cikin ikonsa ya kare wannan ka duba zanen da yake kafin hannunka kafin hannunka nan zane ne wanda Allah ya zana wanda duk komai na fenti da ka sani yana kodewa in ka kwatanta tafin zanen tafin hannunka da zanen taya kai ka san dai na taya yafi naka kauri yafi naka fadi yafi naka karfi yafi naka komai amma sai ka ga na taya ya kode ya kode ya sidi amma na hannunka kullun ka tutuwo kullun ka shamiya kullun ka wanke kullun ka sa detol kullun ka sa sanitizer amma yana nan garau ba abin da ya same sai kara sheki kima da walƙiya yake yi saboda ainihin wato a sun Allah lati a tsakanin kulli shay'in ko wato ginin Allah da aikin Allah wanda ya kawata komai da ka sani wa ma fi tarkibihim min al-hikmi fi kulli fi fi wad'i kulli udwin min a'dha'ihim fil mahall alladhi huwa muhtajun ilayhi fihi yanzu idan da kafar ka ce Allah ya saka a hannunka hannunka Allah ya saka a gurin kafarka kai ka san tafiya ba za ta yi daɗi ba kafar nan kuma za ta dinga zungura mutane in kana tafiya kana cikin tafiya an kaɗan wulkita ta heta mauje wani saboda ta yi tsayi da yawa to ka gani amma haka Allah ya tsara kafa tana gurin kafa hannu yana gurin hannu yanzu in Allah ya ga dama da sai ya ɗauko ka sai manna abokinka kaga ka zama raba da kenan kana tafiya rabe rabe ana kallanta amma sai Allah ya kai ta can wani lungu sai ya ɓoye ta ta yadda ba wanda zai ganta to kaga wannan duka yana daga cikin hikimar Allah na sanya abubuwa a inda suka dace a inda ya kamata kuma har yanzu ba a samu wani technology da wani science da wani ilimi da ya nuna yadda Allah ya tarkibin halittar dan adam kawai ba haka ya kamata a yi ba har yanzu ba wanda ya ce a cikin halittar da Allah ya yi wa ɗan adam da dabbobi da sauran tsirrai ba haka Allah ya kamata ya yi ba ba wanda ya gano wannan ilimin har yau da haka ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun qala qatadatu malan qatada yace man tafakkara fi khalqi nafsihi duk mutumin da ya tsaya nazari akan halittar da Allah ya masa arafa annahu inna ma khuliqa arafa annahu inna ma khuliqa ko yace zalle zai gane cewa lalle an halitte shi ne a menene waluyinat mafasiluhu lil ibadati kuma an sauƙaƙe masa wato gaɓoɓinsa saboda yayi ibada saboda abinda ya kamata yayi wa Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce wa fis sama'i rizqikum ay al mataru wasu malamai suka ce arziki Allah yake nufi shine yake sauke mana a ainihin wato sararin samaniya wa ma tu aduna da abinda aka yi muku alkawari na aljanna shine fassara mafi inganci da malamai suka yi tare da cewa akwai wasu fassarori daban Allah ya ce fa rabbis sama'i wal ardi na rantse da ubangijin sammai da kasai innahu la haqqun abin nan da ake gaya muku na kiyama da abin da ake gaya muku na lahira da abin da ake gaya muku na aljanna da wuta da abin da ake gaya muku na imani wallahi gaskiya ne misalama annakum tantiquna yadda kuka san cewa dai maganar nan da kuke yi ku ne kuke magana ba wani ba to kuma ku san cewa wannan abun gaskiya ne ayyu qusmu ta'ala bi nafsihi karima Allah yana rantsewa da ransa mai karanti. annama wa'adahum bihi min amri al-qiyamati wal ba'th wal jaza abinda Allah yayi wa mutane alƙawari na al'amarin kiyama na al'amarin tashi don yin hisabi na al'amarin hisabi da sakamako ka'inun Lama Halata zai tabbata babu makawa wa huwa haqqul la miryata fihi fala tashakku fihi abun nan ta shakku tashakku fihi ko tashakku fihi wato abu ne wanda yake babu kokonto kuma kar ku shakka a ciki kama la ta shakku fi nutqikum hina tantiquna kamar yadda kuke magana ba kwa shakka akan cewa ku kuke magana ba wani ba to lalle kuwa ku sani cewa kiyama dole sai tabbas sai za ta tashi mu'azu dan jabal ya kasance idza haddasa bi shay'in yaqulu li sahibihi in yayi magana ga wani mutum cikin abokansa ko cikin jama'a in yi magana da shi sai ce inna haza da haƙƙun kama an ta hahuna abinda na faɗa ma gaskiya ne kamar yadda dai yanzu ka tabbata kai ɗin kai kake tsaye a gabana ko in yace eh lalle ba wani bane ke tsaye a gabana kai ne eh sai ce to wallahi abin da na faɗa maka haka yake shi ma to wannan shine dan haka ubangiji madaukakin sarki yace innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun kiyama da qur'ani da hadisi da abin nan tashin tashin kiyama da sakamako gaskiya ne kamar yadda kai yadda cewa kana ainihin wato magana kai ne kake magana ba wani ba to ka sani cewa waɗannan abubuwan gaskiya ne to alaran ma sai Allah ya ce هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين نعم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون مم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون نعم. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام حليم وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الله سبحانه وتعالى يتي هل أتاك الله أكبر فتباين دا الله يمدنا دنغني دا البعث والنشور da aljaza'u da kuma abin da ya shafi tabbatar da sakamako da tashin kiyama da kuma rantsuwa da Allah ya cewa tabbas wannan abu zai faru sai kuma Allah ya karkatar da akalar magana zuwa ga bawa manzon Allah kissar annabi Ibrahim da hida da bakinsa masu karamci wanda wannan kissa ta zo a cikin surori da yawa amma Allah ya gutsuro ta a nan gurin amma za mu tabo a cikin waɗancan surori mu ji menene ya faru insha Allah ta'ala Allah ya ce hal ataka hadithu dayfi ibrahim al-mukramina shin labari ya zo maka na bakin annabi ibrahim masu karamci wato sa masu ainihin wato girma wato su mala'iku Allah yana yawan kiransu ainihin wato masu karamci domin da yazo yana magana akan cewa sun ce ainihin wato mala'iku mata ne ko kuma ainihin wato alloli ne Allah ya ce bal ibadun mukramuna mm bayin Allah ne masu karamci wanda suke da masu daraja da kima saboda ba sa saban Allah Allah ya ce iz dakhalu alaihi lokacin da waɗannan baki masu karamci mala'iku suka shiga gidan Annabi Ibrahim faqalu he suka ce salaman amincin Allah ya tabbata gare ku kaga eh kenan wannan kalma ta sallama ba iya mu al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ne aka ba mu ita a matsayin sallama da abun gaisawa tsakanin juna ba A'a, hata annabawa irin annabi ibrahim su ma sallama ita ce gaisuwarsu ya sa mala'ikun suka ce assalamu alaikum ƙala salamun shi ma sai mayar musu dama ɗayan biyu ne ko ɗayan uku ko dai ka mayar da gwargwadon abin da aka ainihin wato a yi ma sallama da ki ko kuma ka ƙara akan abin da yake ainihin wato aka faɗa maka to shine he mayar musu gwargwadon abin da suka faɗa qaumun munkaruna to a nan wasu malamai sun ce magana ce ta annabi ibrahim saboda ya gansu ba irin yadda ya saba ganin sauran mutane ba wato sai ainihin wato ya gansu kamar mutane ne ababen kyama ababen da za a tsaya a yi nazari kafin a karbe su kafin a tarbe su wannan irin mutane ne mai suke tafa da shi alamun dai kamar sun zo da wata matsala ko wata damuwa wasu kuma suka ce a'a magana ce ta ubangiji subhanahu wata'ala a wato mutane ne waɗanda sun zo da abin ki ko abin kyama wanda zai tabbata akan mutanen annabi lut wato mutane ne da suka taho da wannan ba su ne ainihin wato ababen kyama din ba wallahu ta'ala a'lam ga ila ahlihi annabi ibrahim da ya gansu bai tsaya wata wata ba sai dan zagaya zuwa ga iyalansa ma'ana sai dan bar su a falo suna zaune ko a wani daki suna zaune sai ta bari in zo ina zuwa sai dan koma gurin iyalansa fa jaa bi idlin samid komo wanda zai yi kawai sai gahi da dan maraki soyayye mai maiko an ainihin wato soye shi an gashe shi kamar yadda zamu zo mu ji a wata aya ainihin wato an gashe shi an soye shi an kawo musu a su na baki annabi ibrahim ya musu liyafa da wannan malamai suna kawo wannan a matsayin wato irin yadda ya kamata ka mu'amalanci bakinka yanzu kaga annabi ibrahim bai ce musu ainihin wato bari in kawo muku abinci za ku ci za ku ci abinci in kawo muku wannan kyautar marowata kenan kawai sai ce bari ina zuwa yana zuwa kawai sai sa aka danne abin nan dan maraki aka yanka shi aka bankare shi aka soye shi aka gashe shi mai yana diga da zafin sa ka alarma ka daina hade yawo mana ka bari lokacin shan ruwa yi ma'ana aka kawo ya ainihin wato ajiye musu ya ce bismillah an gane maganar da kyau ko wannan alama ce ta tarbar baki da karrama baki da mutunta baki wanda wani yana daga cikin ɗabi'ar annabawa da kuma manzanni baki ɗaya kuma duk mutumin kirki yana son karrama bakinsa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim baytahu duk mutumin da ya imani da Allah ya imani da ran tashin alkiyama to a same shi yana mutunta da kuma karrama bakinsa kar ya wulakanta su faqarrabahu ilaihim sai ya ga matso musu da wannan abinci kusa da su wannan nama na wannan saniya kala sai ta ala akulu ba za ku ci bane bismillah mana ma'ana yana tambaye su tambaya ta girmamawa da mutuntawa da kwadaitar da su cewa su ci wannan abu wannan shine Allah ya ce fa awjasa minhum khifa sai tsoro ya afku a cikin zuciyar annabi ibrahim dangane da waɗannan baƙi saboda ya kasa gane me yake tafa da su kuma me suka zo da shi kamar alamar akwai dai wata matsala tare da su qalu da suka ga ya tsorata ya shiga cikin uh, tashin hankali sai suka ce masa la ta haf karka ji tsoro wa basharuhu bi gulamin alim suka yi masa albishir da ɗa wanda yake masani mai ilimi Allah madaukakin sarki zai bashi wannan ɗan za mu ji wannan ɗa ne kuma menene ya faru Allah ya ce fa aqbala timra'atuhu sai matarsa ta juyo da ta ji cewa za su samu ɗa saboda tana cikin damuwa ainihin wato ɗa bai samu ba an rasa yadda za a yi sai ga matarsa ta juyo tana ainihin wato fi sarratin sai wata ƙara kamar yadda wasu malamai ainihin wato suka fassara sai wata ƙara wasu malamai suka ce a tai subhanallah wasu malamai suka ce tai kalmar shahada tace la ilaha illallah wasu malamai suka ce tace Allahu akbar wato ta yi kabbara dangane da wannan albishir da aka yi mata na cewa za su samu da amma dai fi sarratin malamai sun fassara da cewa tayi wata ƙara ne tayi wani kakaji na alamun murna da kuma alamu na ainihin wato jin daɗin wannan ainihin wato albishir fasakkat wajahaha sai ta kwada wa fuskar tamari shine abin da malamai suka fassara ka san irin da mata suke idan suka ji abu na ainihin wato abin nan sai kaga wata ta daki ta hakan nan ya ce tabbi jan ashe abin da ya faru kenan to shine irin irin wannan al'adan su ma suke da ita to su he suka ita marin fuska take ta kwada kan tamari kawai wa qalat tati ajuzun aqi yanzu mutumin da ya tsufa kuma bakarare wanda baya haihuwa ko ce za samu da ma'ana tana mamakin cewa a yadda suka tsufan nan a yadda suke da ba su haihu wannan bakararai amma yanzu a ce kuma za su haihu to lalle wannan abin mamaki ne qalu kazaliki qala rabbuki sai su mala'ikun suka ce yadda muka faɗa miki nan haka ubangijinki yake lalle zaki haihu za kuma ka samu ɗa innahu huwal hakimu ai Allah mai hikima ne cikin hikimansa ya ga dama ya bawa wanda baya haihuwa haihuwa ya ga dama ya bawa tsoho tukuf tukuf wanda yake tahi da kyar ruwa ma sai an dandaka masa kafin ya sha saboda tsabar tsufa amma Allah in ya ga dama sai ba shi da al'alimu kuma wanda yake masani wannan duka abin nan hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala to wannan shine to a tarjamar ma'anorin wannan ayoyi kenan amma abubuwan da malamai suka ce suka ce hazihi al-qissa qad taqaddama fi surati hud kamar yadda muka faɗa wannan kissar asalinta ta gabata da tsayinta da kuma duk abin da ke cikin ta ta tabbata a cikin suratu hud wal hijr haka kuma an kawo wani bangaren ta a cikin suratu hud a da Allah madauka cikin suratul hijr afwan jazakumullahu khairan da kuma cikin suratul hijr da Allah yake cewa hal ataka hadithu dhayfi ibrahim al-mukramin shin labarin waɗannan baƙi na annabi ibrahim masu karamci ya zo maka ai allazina arsala lahumul karama wanda ya karrama su ya ainihin wato mutunta su wa qad zahaba al-imamu ahmad wa ta'ifatun min al-ulama'i ala wujubi dhiyabati lit-tanzil annabi imamu ahmad da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan karrama baki wajibi ne babu maganar wai ya kamata in dai kai baki to dolan ka ka karrama su dangane da wannan aya suka kafa hujja da wannan wa qad warazat sunnatu bidhalika kama huwa zahirut tanzil kuma sunna ta zo da irin waɗannan hadisai kamar yadda hakan ya zo kuma a cikin alqur'ani فقالوا سلاما قال سلام الرفع أقوى وأثبت من النسب wato abin da ya kamata shine a ce salamun to wannan shine yafi yafi tabbata sama da a ce salaman to wannan shine faraddahu afdalu min at-taslimi wato fa radduhu mayar da shi afdalu yafi min at-taslimi sama da ay taslim walihada qala saboda haka ne ma Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin suratul nisa yace wa idza quyitum bi tahiyyatin bi tahiyyatin yace bi tahiyyatin idan aka yi muku gaisuwa da gaisuwa irin ta musulunci ma'anan aka ce assalamu alaikum sai kuma ku ce wa alaikumus salam sai ku shiru in kun ga dama kuma ku ce wa alaikum assalam wa rahmatullah shine fa ahsana minha bi ahsana minha aw rudduha qala al-khalil fal khalil ikhtara al-afdala da haka shi annabi ibrahim sai zabi wanda yafi falala din sai mai da shi da amsa da wannan qaumun munkaruna yace wa zalika anna al-mala'ikata wa hum jibril wa mika'ila wa israfilu qadimu alayhi fi surati shabbani ko shabbanin hifanin wato asalin mala'ikun da suka je mala'ika jibrilu ne wanda Allah ya wakilta shi domin kaiwa annabawa sako da kuma ainihin wato shari'a wa mika'il da kuma mala'ika mika'il wanda shi kuma Allah wakilta shi dangane da saukar menene ruwan sama ko wa israfil da kuma annabi abin da mala'ika israfil wanda shi kuma Allah ya bashi kaho domin busawa to su ne suka je masa a cikin sura na ainihin wato matasa kyawawan mutane alaihim mahabbatun azima suna da abin burgewa tattare da su wato sun zo masa cikin yanayi mai kyau sun zo masa cikin wani yanayi wali haza sai ce qaumun munkaruna mutane ne wanda suke ga sunan ababan kyama idan ka gansu kamar sun taho da wata damuwa ko wata matsala faraga ila ahlihi ai in salla khufyatan fi sur'atin sai dan silale ya zare daga cikin su a cikin sauki a hankali sai tafi gurin iyalansa wato kuna tare da jama'a suna dan gaggaisa ana ta hira sai su dan neme ka su rasa hakan nan ashe kai kuma ka tafi ka je ka shiryo musu wani abun nan wani abu mai dadi ne shine faraga ila ahli hmm. wato sai ya dan silali ya tafi gurin iyalansa domin ya shiryo musu abun da zai sauke su kafin ka ankara fa jaa bi idlin saminin sai ga hida dan maraki mai maiko ai min khiyari malihi san da ya zaba a cikin dukiyarsa da dabbobinsa sai sai a yanka min wannan tirkeken dan marakin hmm. wa ayatul ukura a wata aya Allah su wa ta'ala sarki ce mana ya cikin suratu hud fa ma labisa an jaa لما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف yace lokacin da manzanninmu suka je wa annabi Ibrahim bil bushra da bushara cewa zai samu da zai samu haihuwa qalu salama suka ce assalamu alaikum annabi ibrahim yace qala salam shi ma yace wa alaikum assalam wa rahmatullah ma labisa ba su tsaya wani wata wata ba annabi ibrahim bai tsaya wani jinkiri ba an jaa bi ijlin hanif sai ga hida soyayyen dan baraki ai mashwiyun yazo musu da shi ainihin wato soyayye alal rabfi wato akan tire aka kawo musu aka ainihin wato kawo musu shi a bankara a soye an soye faqarrabahu ilaihim ai ajnahu minhum ya matso musu da ke kusa qala ala ta'kuluna ai talattufun fil ibarati wa aradun hasan yana mai faɗa musu a hankali cikin yanayi na ainihin wato da za su yarda su ci wannan abinci ba wai alama ta rowa ba ma'ana bai ba su ce bai ce musu za ku ne ko in koma da ke gida ka san wasu haka suke yi ya wani za ka ci abinci a kawo ma kaga idan yana da fulatanci da dan kunya sai ta a koshe nake alhalin kuma wallahi yunwa sai take rarakarsa abin da ya kamata sai ka kawo in ka kawo ma sai ka dinga cewa bismillah kai ma ka sa hannu ka dan fara ci sai ka ƙara jan hankalinsa shi ma ya ci to ka tabbata mai san mutane su ci abinci kuma ka tabbata mai kyauta amma wani marowaci sai ya ce maka a kawo ma abinci ne wani wani ma sai ya ce maka ai wani na ga alama kamar ma a ƙoshe kake da abinci wani shirya zan kawo mana wai ya ga alamun a ƙoshe kake haji munafiki marowaci wa hadhihi al-aya intazamat adabu ziyafa wannan aya malamai suka ce ta tsara ladubban yadda ake saukar baki fa innahu jaa bi ta'amin min haythu la yash'uruna na farko dai ya zo musu da abinci ba su san zai kawo musu ba wannan shi ake bukata idan bako ya zo gurinka kar ma ya gane cewa kana mar hidima kawai ka shiga ka zagaya kamar zaka aika yaro ya ciyo ruwa mai sanyi aika yaro ya siyo five a raye ka aika yaro ya siyo kaza wannan fa idan an zo maka babu wani abu a gida kenan ko ba lokacin da zaka abun nan domin wasu malamai suna cewa wai me ya faru ne kan dama ɗan maraƙin nan annabi ibrahim ya yanka shi ne ana soya hi bakin nan suka iso sai ya fito musu da shi ko kuma a'a daga zuwan su ne ya yi umarnin a yanka ɗan maraƙin domin abin zai ba da mamaki yanka ɗan maraƙi jama'a da teɗe shi da soye shi a cikin kankanin lokaci fa ba zai yiwu ba kowa ya san hankali ba zai ɗauki wannan ba to amma me ya faru ne wasu malamai suka ce asali wasu malamai suka ce asali dama annabi ibrahim mutum ne mai saukar baki a gidan shi don haka kullum gidansa akwai tukunya a sama an ɗora ana dafa kaza ana soya kaza ana haɗa zoɓo ana haɗa kunun zaƙi ana haɗa kaza an duka to ana cikin wannan ya sa a yanka wannan dan maraki an fara soya shi kawai sai ga baki sai ce alhamdulillah dama saboda su ake yi kawai sai zagaya gurin iyalansa ya ce ku kawo dan marakin nan dan haka sai suka kawo ya aka kawo kawai sai ya ce bismillah ku ci wasu malamai suka ce haka wasu malamai suka ce a'a babu maganar cewa annabi ibrahim lalle yana saukar baki wannan haka yake amma wannan dan maraki ba wai a soya suka zo suka same shi ba annabi ibrahim ne da ya ga sun zo kuma ya ga alamun mutane ne wanda suke ɗauke da wani muhimmin al'amari har ma ya razana da lamarinsu yana ganin kamar akwai matsala ta sarar ta kowarsu sai ya ce to bari ya je yanka musu wannan ɗan maraki to amma tambayar ita ce ni na tabbata ko a yanzu ba a da ba idan za a yanka ɗan maraki har a soya shi akalla ka bashi wuni guda tur za a share ana aiki ɗaya ka saka mahauta su zo su yanka su ainihin wato dadda tsadaman su yayyanka mata su sira lahi a tukunya sannan su tace ruwan sannan su dora tukunyar mai ko kuma abin nan din mai sannan a fara ɗiba ana zubawa a hankali in ya soya a tsame a zuba a kasko da shauransu har a ce an gama an kawo musu ni na tabbata idan da karfe takwas ko tara na safe aka yanka ɗan marakin nan zai kai kusan azahar ko la'asar ana a wannan aiki to me ya faru to sai malamai suka ce wannan na daga cikin mu'ujizar annabawa a matsayin annabi Ibrahim na annabin Allah manzan Allah idan Allah ya sauwake masa wannan aiki aka yi cikin sakan kaɗan ba abin mamaki ne kamar yadda Allah ya ɗauki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kai shi Isra'i da Mi'raji a dare ɗaya wanda tafiya tsakanin baitul baitullahi haram ma zuwa ainihin wato baitul maqdis ba karamin nisa take da shi ba kusan tafiyar kwanaki ne amma a ce an kare ta a dare ɗaya kuma an hau sama ta ɗaya har bakwai wanda tsakanin kowace sama zuwa kowace sama tafiya shekara ɗari biyar ne kaurin kowace sama kafin ka ɓulla ɗaya samar nan ma tafiyar shekara ɗari biyar amma Allah ya yi masa haka a cikin dare ɗaya don Allah ya sauwaƙe wa annabi Ibrahim ya yanka ɗan maraƙi an soye shi a cikin mintunan da su wuce biyar ko goma ba an kawo ba zai zama abin mamaki ba dangane da kudurar Allah da iradar Allah. kuma wannan magana ta biyun nan ita ne tafi ka samun ainihin wato goyon bayan malaman aƙida da malaman tauhidi da cewa Allah na da iko yayi wa annabi Ibrahim ainihin wato haka dan haka dai wannan dan malaki a take ne ya sa aka yanka shi aka soye shi aka ainihin wato kawo wa waɗannan bayin Allah mala'iku to amma da ke mala'iku ne sai zamanto su kuma ba sa cin abinci daga cikin ɗabi'ar da Allah ya musu ba sa ci kawai sai ya ga ba za su ci ba faqarrabahu ilaihim sai matso musu ai adnahum adnahu minhu qala ala ta'kulun yace ba za ku ci bane to wannan shine ainihin wato abinda ya faru to shine malamai suka ce wannan ainihin wato ladabi ne na saukar baki kaga annabi ibrahim ya zo musu da abinci ba sani ba bi sur'atin kuma cikin gaggawa walam yam abinna yamtanna alaihim awwalan bai musu ainihin wato wato tayi da abincin ba a karan farko faqala na atikum bi ta'amin ya ce musu in zo muku da abinci ne in kawo muku mai fulatanci da fulako da kuma mutumin da yake da kunya zai iya to a'a baya bukata bal a bihi bi sur'atin wa khafa'in annabi ibrahim ya zo musu da da gaggawa kuma a koye ba su san ma zai zo musu da shi ba wa atabi bi afdali ma wajada min malihi wa huwa idlun fatiyun saminun mashwiyun da ya tashi kuma sai ya nemi abincin da ya fi kowanne tsada a cikin dukiyarsa sanda ya zaɓi ɗan maraƙi mai kyau sai san sai sa aka yanka shi sannan sai kawo musu da shi soyayyensa mai kona diga a jikinsa faƙar raba hu ilaihim mai sai ya matso musu da shi ai lam ya ba'ahu bai zo ya ajiye shi ba wa qala yace iktaribu ku matso bismillah ba haka ake yi ba wani sai ya ɗauko abincin sai ya zo ya ajiye shi can nesa ko kuma ya ajiye a gabansa ko kuna can kan kujera heci jama'a ku so wani kunyar ya taso ya zo gaban ka ya ci abincin wallahi zai iya hana hici amma inda gaske kana so ya ci ɗauki abincin gabansa inda yake zaune ajiye a gabansa ka ce wani bismillah ga abinci to don haka shi ma sai ya matsar musu da abincin kusa da shi sai ce bismillah bal wa ba'ahu baina aidihim ya ajiye abincin a gabansu walam ya amurhum amran ya shukku ala ah, sami'ihi bi sigatil jazmi bal qala ala ta'kulun yace bai musu magana na umarnin su ci abincin da sigar da za ta wahalar da mai saurare ko kuma mai fahimta ba sai ce a ah, bismillah ba za ku ci bane ma'ana ku ci ala sabilil arbi wa talattuf ya musu eh, a hanya ta bijirar da abincin gare su da kuma nuna musu tausayawa da cewa yana bukatar su ci kama ya ƙa'ilul yauma kamar yadda za ka ji mai faɗa yana faɗa a yau ya ce in ra'aita an tata tafabbala Wata hassina wata tatasaddaqa fa fa'al in kana ganin zaka iya yi wa wani falala ko ka kyautata ko zaka yi sadaka yi ma'ana in kana gani in yace ba za ka gani kaga hikiran ba zai yi ba to wannan ba daidai ne. ba haujasa minhum sifa sai annabi ibrahim ya ji tsoron waɗannan bayin Allah hadha mahalun Alama ta kaddama fil qissati fi surati al-ukhra wa hiya qawluhu ta'ala wannan korarren abu ne a bisa abin da ya gabata ainihin wato dangane da abin da ya faru a cikin wata kissa daban inda Allah maɗaukacin sarki yake bamu labari a cikin suratu hud har ila alaramma Allah ya ce falam mara a aidiya mara a aidiya hum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa hmm. qalu la takhaf hmm. in qalu la takhaf hmm. in إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب نعم. قالوا أتعجبين من أمر الله نعم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت innahu hamidun majid ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana abin da ya faru cikin suratul hud daidai da wannan abin da ya faɗa mana a wannan sura ta suratul zariya yace falamma ra'a aydiyahum lokacin da annabi ibrahim ya ga hannayen mala'ikun nan la tasilu ilaihi ta ki ta je zuwa ga abincin nan na kirahum sai annabi ibrahim ya kyamaci mutanen nan ya fara jin wani abu da tare da su wa a wajen minhum khifa sai tsoro ya kama shi dangane da su qalu da suka ga ya tsorata sai suka ce masa la takaf karka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lutin an tura mu ne mu je mu hallaka mutanen annabi lutin mu da kagan mun nan ba mutane ne mala'iku ne in kai ne he ka a guje ka ce to mala'iku yau a cikin gidana annabi ibrahim sai ya kara gyara zama saboda ya tabbata akwai wani abu da Allah ya turo shi da shi gurinsa saboda haka sai ƙara gyara zama da annabi mala'ika israfil da ainihin wato jibril da mika'il suka ci gaba da yi masa bayani wa mar'atuhu ƙa'imatar matarsa tana tsaye qa'imatun tana tsaye fa bahikat da ta ji za a hallaka mutanen lutu dama suna jin labarin ta'addancin da suke yi da kama mutane da suke karfi da yaji suna luwaɗi da su da ta ji cewa ga mala'iku sun taho za su je su hallaka su har ma sun fito sun taho da ziyara ta gidansu fa dhahikat sai ta tsire da dariya ta yau Allah zai yi maganin tsinannu kenan yi eh, haka ake so duk lokacin da ka ji miyagu tsinannu la'anannun bayi Allah ya karya su Amerika ne Allah ya tarwatsa ko kuma wata daga cikin kasashe mai tutar da musulunci to haka ake so ka yi dariya ka ce Allah ya kara Allah ya kara ba wai ka ji musulunci ya samu matsala ka ce Allah ya kara ba kana faɗin wannan ka zama arne wallahi in dai ka ji musulunci ya samu tangarɗa kai murna kai farin ciki kai dariya ka daka tsalle kace gara ma haka dama ai musulman suna da matsala ai dama kaza maganin su kenan wallahi kai ma maganin ka yazo kuma maganin ka yazo ka zama kafiri ba a yin murna da faduwar musulunci ba a yin murna da samun tangardar addini daga lokacin da addini ya samu tangarda kai murmushi kai dariya wallahi tallahi ka zama arni wannan shine ka'idar musulunci saboda haka idan kafirci ya samu tangarɗa ne ake nuna ainihin wato murna da farin ciki inda duk kafirai da miyagun mutane suka samu tangarɗa to nan ne ake ainihin wato nuna farin ciki dan haka fa bahikat sai ta tuntsire da dariya ai istabsharat tai farin ciki bi halakihim saboda halaka su da Allah zai yi tamarrudihim wa tuwihim saboda ainihin wato a su da kuma taurin kansu alallahi ta'ala a gurin Allah fa inda zalika to a wannan gurin ne a bashartu a menene basharat ha ko a basharat hal mala'ikatu bi ishaq anan ne sai mala'ikun suka ce mata to ke ma albarkacin tukuitun wannan farin ciki na abinda Allah ya tura mu yi Allah ya ce a miki albishir cewa zaki haifa annabi ishaqa an gane maganar da kyau ko Allah ya ce wa min wara ishaqa kuma bayan an haifa annabi ishaqa ya annabi yaqub shi ma yana nan tafi kuma har ila ma'ana ta ainihin wato tsatsan shi annabi ishaqa kenan ko qalat sai ta ce ya wailata ya kai tona a alidu yanzu zan haihu wa ana ajuzun bayan na zama dattijuwa tsohuwa na tsufa wa hadha ba ali wannan mijina ne shaykhan shi ma zama dattijo ya tsufa inna la lahiyun ajib kai akwai abun mamaki cikin lamarin nan yanzu yadda na tsufan nan kuma zan samu da yadda mijina din nan ya tsufa shi ma zai samu da tace kai lalle akwai abun mamaki qalu sai suka ce mata a ta'ajabina min lahi, kina mamaki da al'amarin Allah Allah da ya ba da ɗan ma babu miji ya da ɗan babu ainihin wato ciki ya da ɗan babu ainihin wato naqud abin nan ba ainihin wato laulayin haihuwa kawai sai naquda ta tashi take kawai Allah ya zumbulo da da ai wannan ba abin mamaki ne. rahmatullahi rahmar Allah kuma wa barakatuhu da albarkarsa alaikum akan ku ahlal baiti ya ku mutanen wannan gida ai kun mutu haka na'imar da Allah zai muku ma wannan wannan ai ba komai bace ku taho lahira ku ga aiki da gamawa da ke da mijinki annabi Ibrahim jannatul firdausi raban ku ne rahmatullahi rahmar Allah wa barakatuhu alaikum da kuma bar albarkarsa akan ku ahlal bait ya ku ainihin wato ainihin wato a ahlul baiti mutanen wannan gida innahu hamidun ai shi Allah da kuke gani mai yawan godiya ne yana godiya akan duk abin da aka yi masa mai dadi kuma abun godiya ne shi majidun kuma Allah mai mutunci ne mai karamci ne mai girma ne Allah ya ga damar ya muku haka babu wata matsala tare da wannan to shine ainihin wato Allah madaukakin sarki ya gaya musu wa basharna basharuhu bi gulamin alim Ai bil bisharati lahu hiya bisharatun laha wato bisharar da aka yi wa annabi Ibrahim ita aka yi wa bishara wa matarsa li anna al walada minha fa kullun minhuma yubasharu bihi domin shi da da za su samu a tsakaninsu kowa ana iya masa albishir da shi to wannan shine to da wannan ne kuma sai Allah yake nuna mana ashe haihuwa don ka gama ta ta da hankali tana ta kokarin ta samu haihuwa karka zarge ta annabawan Allah su ma sun shiga damuwa da suka rasa haihuwa kuma sun bukata Allah madaukakin sarki ya ba su haihuwa sai dai abin da ba a so kada ki daga wa mijinki hankali ko ki daga wa ainihin wato a dangi hankali cewa ke ke baki haihu ba ke a sake ki ke kawai ko ma yaya ne yadda aka yi matsalar daga gurin sa ne sai ki ga idan aka sake kin shi sai ya auro wata sai ya haihu ke kuma sai ki je ki wallahi Allah sai ya hana haihuwa domin ita haihuwa ni'ima ce ta ubangiji rahama ce ta ubangiji shi yasa Allah madaukakin sarki yace alam tara anna Allah ya khaluqu lillahi mulku samawati wal ard hmm. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم خبير وبنجي سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض ga gurin Allah ne mulkin sammai da kasai yake ya habu liman ya shawo ya haluku ma ya shawo da zakum Allah khairan yana halittar abin da ya ga dama cikin halittunsa ya habu liman ya shawo inasan yana yin baiwa ga wasu ya ba su ƴaƴa mata wa habu liman Sha'u Dukur wasu kuma ya ba su yaya maza aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan ko kuma ya musu wake da shinkafa ya ba su maza ya ba su mata duka Allah madaukakin sarki in ya ga dama zai iya yin wannan ya haɗa maka maza da mata wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah in ya ga dama kuma sai bar wani bakarare baya haihuwa wannan duka abu ne a cikin a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ce innahu khabirun ko innahu alimun khabir lalle Allah masani ne kuma shine mai bada labari dangane da abin da zai faru a gobe kiyama to a wannan kenan dan haka karki daga hankalin ki yake baiwar Allah kin samu da ko baki samu ba wata ma kaga tana mummunar addu'a tana cewa kowanne iri ne ma Allah ya bani ke kin san kowanne iri kuwa ma'ana kowanne iri wai Allah ya bata to kin ga akwai matsala yi fatan Allah ya baki wata haihuwar ma za ki iya yin ta zamanto miki bala'i nawa ne suka haifi 'ya'ya suka za suna dukan su in ga kawai ba wai haihuwar ba ne a samu mai albarka shi ne nawa ne suka haifi 'ya'ya suna ganin su cikin kunci su suna da dukiya ba sa iya taimakon su هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هذا أنا النبي النبي زكريا sai ya roƙi Allah amma sai ya roƙi Allah zuriya ƴaƴa masu mutunci ƴaƴa ƴan albarka hunalika da zakariya rabbahu anan ne annabi zakariya ya roƙi ubangijinsa ya kira sunan Allah qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba sai ya Allah kai mun baiwa daga gurinka da zuriya wacce take mai karamci mai mutunci yar mutunci mai kiyaye dokokin Allah mai kuma kiyaye ainihin wato bauta zuwa gare ka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lalle kai mai jin addu'a ne kaga annabi zakariya da ya tashi sai roki Allah Allah ya bashi zurriya ainihin wato mai kyau mai mutunci to haka ke ma ku kai ma in baka da haihuwa ka daina daga hankalinka wallahi akwai wanda haihuwa ma take zamanto musu masifa da matsala su zamanto musu bala'i da ya kangare ya dinga cin mutuncin iyayensa ya dinga zagin iyayensa ya dinga wani ma ya daki iyayensa kai mun jima waɗanda suke kashe iyayensu to kaga wannan ai ba haihuwa bace wannan haihuwa kada Allah ba mu irinta saboda haka ka roki Allah haihuwa mai mutunci idan baka samu ba kuma ka roki Allah Allah ya sa haka zaman ka hakan shine alheri wasu kuma za su shafi shekaru da yawa suna zaune daga baya kuma sai Allah ya ba su haihuwa duka wannan aina faruwa a al'amarin Allah shine a suka yi musu albishir yi musu suka yi musu albishir da cewa za su samu da fa aqbala timra'atuhu fi sarra ay fi sarhatin sai wata ƙara azima mai ƙarfi warannatin ta kwarma wani ihu mai ƙarfi kamar yadda muka faɗa wasu suka ce wahiya qauduha ya wailata wasu suka ce shine abin da ta faɗa a can suratul hud din ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa haza ba ali shaikhan ta faɗa haka da ƙarfi wasu kuma ta suka ce yi kabbara ta ce Allahu akbar haka ake so da kai an maka albishir ka samu aiki kawai sai ka faɗi kai sujuda sujudu shukur ka ce Allahu akbar sai kai sujuda ka sa ka a ba wai ka ce bu sikiti kaf jar! yanzu ka gane samu a'a to lamar ya baci kuma ka kwarma ashar ka samu alheri wannan kuma ai bai yi ba don haka ana buƙatar kai kabbara ne ko ka ce subhanallah ko ka ce alhamdulillah ko ka ce allahu akbar ko kuma ka faɗi kai shukur ka yi wato kabbara a ƙasa ka sa goshinka a ƙasa haka ake so idan wani albushir ne zo maka ka samu admission ko ka samu aiki ko wannan mata da ka tura a tambaya maka babanta ya ce an baka ko kuma an sa rana da dai shauransu wa hiya qawluha ya wailata ففكت fa darabat bi yadiha ala جبينها sai ta tsinke kanta da mari saboda tsabar murna to mu kaga wannan wasu malamai suka ce wannan su shari'a sosai idan mutum ya samu abin farin ciki bayan yayi murna yayi kabbara kuma sai ya gaure kansa da mari <laughs> to wasu suka ce shari'a su ne haka wasu kuma suka ce a'a yanayi ne irin na mata ita ma hakan ba ba shine Allah ya ce ta yi ba amma yanayi ne na mata galibi idan suka zo ko kaga wata ta daki kirjinta ta ce wallahi ba zai yiwu ba ko kaga ta yi tafi da hannu ta hada hannunta ta tafa ta ce wallahi kaza ne ya faru ko kuma kaga ta daki cinyarta ta ce ka isa ma ayi kaza ko kuma da likitin ta zai tabi jan ashe haka abin ya faru kai alhamdulillah to wannan duka shine fa sakkat wajaha ai fa darabat bi yadiha ala jadiha ta tsinke fuskar ta da mari an gane ko to shine wakila wasu malamai suka ce laqamat ta'ajjuban ta tsinke kanta da mari saboda mamaki da murnar abin da ya faru kama ta'azzabatin nisa'u min al'amri al-gharib kamar yadda mata suke yin mamakin abubuwa idan sun faru su daki wani bangare na jikin su wa qalat aduzun aqib tace a kaifa alidu wa ana aduzun ya za a yi na haihu alhalin ina ainihin wato a matsayin ainihin wato a abin nan dattijuwa kuma wacce ba ta haihuwa wa kad kunti fi hali saba aqiman la ahbaru bayan na kasance ina cikin hali na bakararanci bana iya daukar ciki qalu kadhalika qala rabbuki suka ce wannan haka ubangijinki ya tsara Allah ya ga dama ya baki haihuwa ya ke matar annabi Ibrahim innahu huwal hakimul ali lalle Allah madaukakin sarki ne hikima ne ko masani ne alimun bima yastahiqu aminal ah, karama ko yastahiquna min al-karama masani ne dangane da abin da ya cancanta da ku na ainihin wato a karamci da Allah zai muku hakimun fi aqwalihi wa af'alihi Allah madaukakin sarki mai hikima ne cikin maganganunsa da ayyukansa ya ga damar yayi miki wannan to malamai suka ce wato da Allah madaukakin sarki yake cewa barakatuhu alaikum ahlul bait rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait wato wannan albarkar Allah ne da rahamar Allah a gare ku ya ku mutanen wannan gida yanzu ku duba ku ga yadda Allah ya kira mace ɗaya da miji daya ahlul baiti anan ne zamu dan ko da minti biyu mai raddi ga waɗanda suke cewa wai ahlul baiti rasulillah sune alhasan da husaini da kaza da kaza da kaza suna ware matan gida da wasu waɗanda suke 'yan gida ne su saka su a cikin ahalul baiti to abin tambaya a nan gurin shin da mala'ikun nan suka ce ahalul baiti shin da waye da waye ake magana da su a nan da annabi ibrahim ne da matarsa su ne aka kira su waye ahlul baiti to kenan ashe babu wani wanda ya isa ya cire mata a cikin ahlul baiti wai su kokarin su dole he sun cira na Aisha cewa ba ta cikin ahlul baiti rasulullahi he sun Hafsa ba ta cikin ahlul baiti rasulullahi he sun cire Zainab ba ta cikin ahlul baiti rasulullahi saboda haka he su ce wai ahlul baiti wai Alhassan da Husaini da Fatima da alu ja'far da alu aqilu da alu aliyu ba haka suka faɗa ba suka ce waɗannan su ne ahlul baiti sun cire matan gida saboda tsabar gaggawar ainihin wato a cire wasu ma har aka cire irin Ibrahim dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba a sa shi ma a ciki ba aka ce shi ba cikin ahlul baiti aka cire alqasim duk aka ce su ba su cikin ahlul baiti wai alhasan ne da husaini kuma alhasan da husaini fa idan za a bi ka'idar ahlul baiti. su za a ce su ahalu baiti aliyu ne ma tunda su ƴaƴan aliyu ne jikokin manzon Allah to amma da ke kalmar ahalu baiti ta game da jikoki da ƴaƴa duka suna iya shiga ciki shi yasa suka zama cikin ahalu baiti rasulullah da kuma wannan hadisi da annabi ya ɗebo su ma'ana ya ɗebo samfur ɗin su ba wai annabi ya ɗebo su a matsayin su kaɗai ne ahalu baiti ba ya ɗebo ne a matsayin ba da misali ya Allah gani na fito da ni da ahalina ma'ana da ni da wani ɓangare na ahalina amma sai ka ga wasu saboda tsabar shi an ci ya musu katutu kin sahabban annabi da kin matan manzon Allah ya zamanto musu abin da ya zama bala'i a kansu sai su ce wai ahlu baiti rasulillahi banda wannan to za Allah muna so ka ba mu amsar ayan nan da Allah yake cewa wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti da suwa wannan ayar take muna dai magana ne akan annabi Ibrahim da matarsa ba su da haihuwa Allah madaukakin sarki yana so ya ba su kuma ma lokacin da aka ce musu ahlul baitin dan bai zo balantana a ce da dan ake ba amma a haife shi ba ko an haife shi ala ramma ba a haife shi ba amma Allah ya kira su ahlul baiti to zaka ba mu amsan nan in ko baka bayar ba to zaka bayar a gaban Allah a gobe kiyama tunda kai mutumin banza ne baka jin magana to shine suka ce qalu kadhalika qala rabbuki lallai ainihin wato haka ubangijin ke so innahu innahu huwal hakimul alim Allah madaukakin sarki ne hikima ne kuma masani ai alimu bima yastahiquna min karama Allah ya san abin da ya tantanta gare ku na karamci hakimin fi aqwalihi wa af'alihi kuma duk abin da Allah zai faɗa zai hukunta wato akwai hikima a cikin sa dan uwa zamu dakata anan ci gaba da wannan kissa sai gobe zamu tashi kala fa ma khatubukum zamu ji yadda akai rugu-rugu da mutanen lutu da yadda akai fata-fata da su da yadda Allah ya watsa su ya tarwatsa su gabaki daya kuma wallahi kai ma yanzu da ka zama dan luwadi wallahi yadda ka ji sakamakon waɗannan kai ma ka jira naka ko a nan duniya ko a lahira ko kuma a duniya da lahira gabaki daya Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba lada wanda muka kuskure Allah ya sai mana akwai a bayanai da muke da su na farko dai tukunna muna da muna da tambayoyi da kuma shawarwari kafin mu je zuwa ga karanta 'yan kudade da aka tuturo da kuma waɗanda suka ba da su. a farko dai akwai malam ga naira ɗari biyar Allah ya ba mu zaman lafiya da ni da mijina Allah ya saka muke da alheri kuma Allah ya ba ku zaman lafiya haka ake so haka ake so ba tsiwa da tashin hankali ba mata ku ji tsoron Allah addu'a ake yi idan miji ya kangare ko ya dauki hanyar banza wallahi addu'a da biyayya ita ce kaɗai hanyar da zaki samu kubuta tsiwa da tada hankali da nuna bai isa ba da dukan cinya da murguda baki da kaɗa ido ki fari ki ce ke dole sai an yi kaza Allah ba zai samar miki da zaman lafiya ba fa saboda haka ki dinga sadaka kina kyauta kina roƙon Allah ya yaye miki Allah ya zauna da ku lafiya da ke da mai gidanki da sauran ainihin wato bayan Allah akwai wani bawan Allah Adamu Muhammad makwabcina ne ya ba da naira dubu biyu shi kuma yake a taya ainihin wato addu'a wa mahaifiyarsu Allah maɗaukacin sarki ya mata rahama da iyayensa maza da mata da kuma sauran al'amura na rayuwa Allah ya saita musu makwabcina ne ya ba da wannan sako a kawo a cikin ainihin wato wannan asusu na tallafa bayan Allah da tallafa wannan da'awa Allah ya saka mishi da alkhairi sannan malam ga ɗari da goma a sa mahaifinmu a cikin addu'a Allah ya biya masa dukkanin bukatunsa na alkhairi ka gani haka ake so ta turo naira ɗari ko ya turo naira ɗari da goma cewa a sa mahaifinsa a cikin addu'a Allah ya biya wannan mahaifina ku bukatunsa na alkhairi sannan akwai ainihin wato wata innana da ta turo da naira ɗari biyu ta ce a sa mahaifiyarta addu'a ba ta da lafiya Allah maɗaukakin sarki ba wannan innan nawa ma'ana innan innana yawwa ita ma innantawa da innanta ita ma to innanta ta ne ba ta lafiya muna addu'a Allah ba ta lafiya sai ma inna Allah ya kara miki lafiya da imani to malam ga naira 100 naira 100 Allah ya bani miji na gari masha Allah to Allah rama sai a hirya da san kana da niyyar kari aiko ji akwai masu neman mazaje na gari ko falo ne tunda an ce falo ya zama lolo ba mata to ga irin naku insha Allah to Allah ya baki miji na gari Allah ya baki bawan Allah irin alaramma mai murya mai karatun Qur'ani hafizi mai qiyamul laili mai kuma kyauta da sadaka da taimako da dukiya da kuɗi dan na san koda ko me aka roka miki na cewa a baki mai kaza mai kaza mai kaza addini mai kira'a in ba hi da naira billahi allazi la ilaha illa hu akwai matsala to muna fata ya zama mai addini ko mai zama mai naira ke ma a ce hajjiya ce mai yin kyauta Allah ya miki albarka to malam ga naira 50 a ah, yarinya ta ba ta da lafiya a sa ta addu'a Allah ba ta lafiya to Allah madaukakin sarki ba wa yarki lafiya da sauran al'umma musulmi ga baki daya malam ga dubu biyu a sani a addu'a Allah ya biya mun bukatu na na alkhairi to Allah ya biya miki dubu biyu na bukatu ko dubu ɗari biyu ko miliyan biyu ko tiriliyan biyu na bukatun ki gaba ɗaya a malam ga ɗari biyu a sani a taya ni da addu'a akan abun da na sa a gaba Allah ya biya mu bukatuna to Allah maɗaukakin sarki ya amsa wannan bukatuna ki na alkhairi ubangiji maɗaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu malam ga ɗari biyar a sa a asusun marayu amin addu'a Allah ya taimake ni Allah ya muku taimako wanda suka ba da wannan taimako malam ga naira dubu naira dubu daya ha malam ga naira 500 500 din ne ko dubu ɗaya. ok ɗari biyar a sa a asusun marayu ko a sa babansu a cikin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi ɗari biyar kuma a nima a sana a cikin addu'a to kema kai ma ko kema Allah maɗaukakin sarki biya muku bukatunku na alkhairi malam ga naira ɗari a sa ɗana a cikin addu'a a baya jin magana to ubangiji maɗaukakin sarki ya sa ya ji magana ya kuma shiryu haka ake so ɗa addu'a ake mar amma ki ce Allah ya tsine maka albarka Allah ya wadaranka kai dai ba za ka gama lafiya ba wallahi wannan ba daidai bane ku dinga wa ƴaƴanku addu'ar alheri in yaro ya kangare ki kyauta ki sadaka ki tawassuli ki ce Allah ya shirye shi to wannan ba daidai bane a dinga mummunar addu'a saboda haka wannan abin da kika yi daidai ne Allah ya karba wannan addu'a ya shiryar da wannan yaro malam ga 100 daga menene naira 100 daga alaramma mai mana mai mana jan baki to alaramma Allah ya kara ma imani da kira'a da tilawa ubangiji ya ji kan mahaifinka ya kuma ainihin wato yi wa mahaifiyarka rahama ya sa ta cika da imani Allah ya biya ma bukatunka na alkhairi alaramma malam a samu addu'a Allah ya ba mu haihuwa mai albarka to muna addu'a Allah ya ba ku haihuwa mai albarka malam ina neman aiki da menene United Nation to lalle fa ai kai ka debo da yawa United Nation gaba ɗaya majalisar ɗinka duniya to Allah ya baka kuma Allah madaukakin sarki ya sa in ka je duk matsalolin da muke fama da su a Najeriya ka zama dalilin warware su Allah ya taimake mu Allah ya sa na samu Allah ya sa ka samu muna maka addu'a Allah kuma ya sa ya zama alheri gare ka da addini baki daya malam asana addu'a akan wani abu da nake so Allah ya bani cikin cikin sauki to ubangiji ya baka abin cikin sauki da alheri kuma ya sa ya zama zamanto alheri gare ka wato komai zaka nema kawai ka nema alherin Allah ko da zaka sha wahala in zai zama alheri daga karshe wannan ba damuwa bane a malam ga 500 Allah ya biya min bukatuna na alkhairi ya kuma bani mata ta gari to to ai ga mata ta gari tana neman miji na gari ga miji na gari yana neman mata ta gari to kaga adaran ma in kai baka shirya ba sai mu san yadda zamu mu hada to Allah ya biya muku bukatun ku na alkhairi Allah ya baka matar arziki bawan Allah to akwai alhaji mamu ya turo da naira dubu ɗaya shi ma yace a tashi addu'a da hi da iyalansa subhanahu wata'ala ya biya musu bukatunsu na alkhairi to sannan sai kuma wanda suka turo turu a banki wato ta account din da muka bayar akwai Isyaku Muhammad ya bada naira 100 naira 2000 akwai Zainab Ali ta bada naira 100 akwai wani bawan Allah ya bada 200 akwai wani bawan Allah shi ma bada naira 500 akwai Rumai Sa'u Muhammad ta bada 500 akwai Ahmad Muhammad ya bada naira 80 akwai wani bawan Allah ya bada naira 100 akwai Haruna Muhammad ya bada naira 1000 akwai wani bawan Allah ya bada naira ɗaya. akwai adamu umar ya bani naira ɗari biyar jimillar kuɗin da muka samu iya na banki banda na hannu da aka turo naira dubu biyar da ɗari tara da tamanin to naira dubu biyar da ɗari tara da tamanin muna addu'a wanda suka ba da gudunmu wannan da wanda suka tura ta banki da wanda duk suka turo kash ɗin nan cewa a sasa addu'a da wanda suka bukaci a yi addu'ar da ma wanda ba su ce a sasa addu'a ba muna sa kowa a cikin addu'a Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi Allah ya yi wa kowa damuwarsa da matsalarsa mu ma nan da muke nan muke kokarin wannan karatu da wanda suke taimaka mana da wanda suke agaza maza wajen gudanar wannan karatu muna addu'a Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi gaba ɗayan mu subhanahu ta'ala ya yi mana matsaloli da damuwoyin mu wannan ƙasa Allah ka saunar da mu da a cikin ta lafiya Allah ka yaye mana duk wata masifa da suke cikin wannan ƙasa wannan cuta da wannan matsala da zai aka shiga ruɗani a kanta aka shiga rikici al'amura suka dame saboda wannan cuta Allah ka ɗaukacin sarki ka ɗauke mana ita kuma ka haɗa kan bayinka ka ganar da su abin da yake daidai dangane da wannan matsala ka kuma ɗora mu akan abin da ya dace na alkhairi subhanahu wa ta'ala kai mana albarka matsaloli da ake ciki jama'a suna ta buga mana waya suna ta tambayar mu malam za a yi sallar juma'a malam za a yi sallar tarawihi malam yanzu ba za a ɗage dokar nan ba malam ba za a yi kaza ba to muna bawa al'umma haƙuri ita doka idan aka ce masu gari ne suka saka ta baka da ikon kai ka fito as individual ka dauke ta domin wasu na ganin ma kawai ni in fito ne sallar juma'a ta ba haka ake rayuwa ba ba haka ake mu'amala ba yana da kyau mu dinga yin hakuri da halin da muka tsinci kai a ciki kuma su shugabanni muna ƙara jan hankalin su da su ƙara duba wannan lamari idan sun ga akwai buƙatar su sassauto wannan abubuwa a dawo kan wasu abubuwa to a ji tsoron Allah a duba a dawo domin jama'a suna cikin damuwa dangane da halin da suke ciki na rashin kusanci da ubangiji dama mutane ba sa gane ni'imar abu sai sun rasa shi kullun da ana cewa ka zo masallaci sallar jam'i ka ki zuwa yanzu da aka sa doka kuma hankalinka ya tashi kullun ana cewa kai sammakon zuwa juma'a baka zuwa yanzu da aka sa doka kuma hankalinka ya tashi saboda haka shi yasa kullun lokacin da ka samu dama idan aikin alheri ya zo maka karkai wasa da shi yanzu in Allah ya kaddara yanzu kafin a fitar da dokar nan kai zaka tafi lahira kaga kenan ka tafi lahira a halin an hana zuwa sallah kaga kaga ka samu matsala wallahi sai dai kawai kai ta addu'a tunda ba da gangan kaki zuwa ba doka aka saka aka hana Allah ya karbi uzurinka kuma da izinin Allah Allah zai karbi uzurin bayin Allah saboda ba da gangan mutane suka yi wannan abun ba doka ce Da haka sai a yi haƙuri muna fata su shugabannin za su duba kuma za su ga me ya kamata su yi wajen sassoto da waɗannan al'amura domin mutane su kusanci ubangijinsu su roƙe ya yaye musu matsaloli da damuwoyi muna addu'a wannan cutar Allah ya ɗauke mana ita Allah kuma ya ganar da shugabanninmu Allah ya ɗora su kan layin da za su ainihin wato sassauto mana da al'amura mu dawo cikin hayyacinmu kamar yadda al'umma suke ta bugo waya suke ta buƙatar haka da fatan Allah ya datar da mu a za mu dakata a nan rabba na taɓabar minna inaka an ta sami al’alim mutum alina inaka an ta tawabar rahim allahumma ina na tsaluka ilman nafi'an wa kalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutakabbalan mabrurin ya zal jalal wal ikram allahumma ja'alna min utaqa shahr ramadan allahumma ja'alna min utaqa shahr ramadan allahumma ja'alna min utaqa shahr ramadan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya mallahu malakutu kulli shay'in wa ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamun wa rahmatullahi